bayan da ya shafe shekara da shekaru yana suka ga mataimakinsa alhaji atiku abakar tsohon shugaban najeriya dr olusegun obasanjo a ganawar da ya yi da alhaji atiku abakar da ke zama dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar pdp chief olusegun obasanjo ya bayyana ya fiye wa alhaji atiku abakar bangane da laifukan da ya ce ya aikata wa kasa da jam'iyya da kuma shi kansa a lokacin wannan ganawa dai da ya samu halartar shugabannin jam'iyyar pdp da kuma wasu manyan malaman addinin kirista da na musulmai wato fada matthew hassan kuka da kuma sheikh ahmad abubakar gumi Shagon Obasanjo ya bayyana cewa a matsayinsa na Kirista ya fiya ga wanda ya aikata maka laifi ya zama wajibi don haka ya yafewa Alhaji Atiku Abakar duk laifukan da a dacen yake zargin ya aikata masa. Barista Isaku Barau shine mai baiwa jam'iyyar PDP shawara akan harkokin shari'a a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya kuma ya bayyana mini yadda suka ji game da wannan ganawa. Eh, Alhamdulillah na na kiwa a wannan jami'a ta PDP zai ce maka a yau cikin ki da farin ciki ko da a yanzu da nan nasu da ya ce ya ya shi kuma zuwa mashi baya mu mun muna ganin shi a tsakanin nasara da ne to koya bangaren shugaban kasa Muhammadu Buhari suka ji da wannan ganawa da kuma yafiya ta cin Olusegun Obasanjo ga Alhaji Atiku Abubakar ga dai daya daga cikin shugabannin matasa da ke goyon bayan Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a jihar Lagos Alhaji Babangida Sadamani. Tun rogo baya ba makwarar kawo tsoro da atiku da obasanjo duba su a gaban mu muna da tabbacin cewa talakawan najeriya ɗari bisa ɗari suna wannan bawa buhari sannan kuma sun gane abun alkhairin da yake so ma ƙasa baki da saboda haka mu sai wa buhari insha allah 2019 idan allah ya yarda ba gudu ba ja da nufi ba ma tunanin wani a gabanmu insha Allah Allah shi zai shige mana gaba kuma muna da kwarin gwiwa cewa za mu ba su mamaki sai sai riga rana faɗo insha Allah sau da yawa dai a can baya Chief Olusegun Obasanjo ya sha sukan tsohon mataimakin nasa wanda suka raba gari tun suna kan karagan mulki inda ma ya so 'yan majalisa su tsige shi amma hakan bai yiwu ba kuma ya yi yunkurin hukumar efcc ta kama shi a can baya amma lamarin bai yiwu ba Chief Olusegun Obasanjo dai ya sha bayyana alhaji atiku abakar a matsayin wanda ya yi nisa wajen cin hanci da rashawa abinda kuma ba zai taba amincewa da hakan ba ko a kwanan nan ma dai cin shagon obasanjo a wata cacan baka da suka yi da alhaji atiku abakar ya bayyana cewa allah ba zai yafe masa ba idan har ya yafe wa alhaji atiku abakar inda shi kuma alhaji atiku abakar din ya bayyana cin shagon obasanjo a matsayin ai ba allah bane shi da zai ce sai an nemi gafaransa ko jiya ma dai sai da kungiyar nan ta yarbawa zalla da ake kira a fenefere su gana da cin olishagun obasanjo ganawar da alhaji atiku abakar ya a yau da cin olishagun obasanjo wanda za a iya cewa ya kawo karshen gabar da ke tsakanin su hakan dai yana nufin kenan cin olishagun obasanjo ya kawo karshen goyon bayan da yake baiwa shugaban kasa muhammadu buhari na sake tsayawa takarar neman mukamin shugaban kasa a zaɓe mai zuwa yanzu dai abin jira a gani shine tasirin da goyon bayan cin olusegun obasanjo zai baiwa alhaji atiku abubakar na samun nasara a zaɓe mai zuwa baban ya jibrin murai amurka daga lagos